cewa da tashar kullum tv wadda ke yada shirye-shirye a manhajoji daban-daban na kafafen sada zumunta irin su facebook da ma youtube har koyaushe abdulmalik salo ma'azu ke sallama da kai a daidai wannan lokaci da za mu kawo maku shirin mu koma kasuwa daga dan kullum online tv inda muke tare da matasa kuma hazikai a guda uku waɗanda ke bangarora daban-daban na cigaba da kuma riga an kama hanyar ta cigaba. gaba inda a yau muke tare da abdulwajid aliyu ceo na Salma da kuma abdullahi sidi umar ceo abdullah event and decoration da kuma shi kan shi ɗin gurungun a mai gayya wato ishaq tukur dan kullum ceo na dan kullum online tv a muna maku barka da zuwa a cikin wannan shiri na mukoma kasuwa to cikin iyawar allah muna tare da wani kamfani ne na musamman wanda a tarihin jihar zamfara shine kamfani na farko da matasa suka yi yunkuri suka kafa domin ci gaba da ciyar da rayuwarsu gaba da ma tallafa wasu kasancewa shi kasuwanci idan ka asasa shi in har ya kai matakin kamfani to ya wuce abin da za a cewa kai ne za a karu domin kuwa tabbas sai ka ɗauki wasu waɗanda za su yi maka ayyuka daban-daban wanda ko ita kanta gwamnati abin da take ta kiran hankali zuwa gare shi kenan a yau muna karɓar bakuncin aia joint business association ko kuma joint business group da a turance wato wani kamfani ne wanda ake kira aia wanda ke samar da biyan bukatu ta bangarora daban-daban wanda za ku ji daga bakin bakin namu wanda muke tare da su a daidai wannan lokaci kuma muna ba mai sauraro tabbacin cewa in yana tare da dan kullum online tv insha Allah zai karu da abubuwa da dama kuma ga wanda zai kama mu daga baya ko wanda wata tangarda za ta sa ba zai samu kallon cikakken shirin ba idan an kammala in Allah ya so yadda da zaka iya samu wannan shiri a dan kullum YouTube channel wanda muka saba dora muku dukkanin shirye-shiryen dan kullum online TV in Allah ya so yadda da za mu je kai tsaye a cikin shirin domin jin shin ita kalmar ta AIA din me take nufi idan mun ce AIA Malam Ishaq a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alaikum idan aka ce AIE tana joint business group kalmar haɗaka ce ma'ana haɗin gwiwa eh. za ga kamfanuna da dama suna da haɗin gwiwa wa'inda ƙila idan aka ce sunan kamfanin akwai kusan mutum goma a haɗe eh. sun sana su jari suna gudanar da kasuwanci amma a kan matsayin suna guda haka to shine muka ga zauna muka ga ya dace mu kan mu uku ne eh. kuma abokanai ne muna tare sai muka ga to ya dace mu buɗa ko mu kawo wani a sabon salo a jihar zamfara Haka. musamman ta ɓangaren kasuwancin samari ko in ce matasa sai muka ga cewa ni suna na ishaqa shi wancan aboki na suna na abdulmajid wannan suna na abdullahi sai muka ga ah to me ya dace mai muna son mu samu kamfani mai suna wanda sunan kamfanin ya kunshi kowannen mu sai muka zauna muka ga ah, abdullahi ishaqa abdulmajid kaga mi zai baka ya bada AIA ya bada AIA haka abdullahi ishaqa ko ishaq abdulmajid joint business group wannan shine ma'anar wannan uh, suna ko kuma ma'anar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 alhamdulillah ya kulli hali masha Allah na gode da wannan tambaya da kama a wannan kamfani namu ya samu ingantaccen nazari da tunani bifo lokacin da ya kamata a ce yau mu asasa wannan tafiya ta so da yawa muna ganin mafi yawancin mutane sukan kokari su zama wani abu amma yau komi yana farawa daga kaɗan kaɗan haka kai wani matsayi shine muka duba muka ga cancanta. yiwuwa na cewa mu tsaya mu nazari mu ma don ci gaban wannan jiha tamu da sauran najeriya ma baki daya. <clears throat> ala kullu halin dai wannan history na wannan kamfani namu shine muna zaune da wannan amine na muna zaune a wani lokaci sai muka gani ya kamata mu yi wanda za mu ci gaba muka zauna muka tsara muka ga har ya kamata mu bashi suna mu yi haɗakar kanmu wannan yana bangarora guda uku waɗanda su ne waɗanda ake haɗa wuri guda hmm. so da yawa kuma mafi yawanci su kan jin tsoro ka ga in kana son ka asasar da tafiya an ka ce kamfani ka yi tsoro hmm. ya za a yi wannan so kaɗan ɗinka kuma za a iya ingantar da kai kuma ya amfani da kai so har muka ga yiwuwar cewa ya za a yi mu haɗa abu muka kafa wannan abu kuma har muka kawo ga lokaci da za mu bayyana mu al'umma da manufofinmu hmm. akan wannan kamfani to ina ganin bari mu ba shi abdullahi sidi umar dama domin ya bayanin ma masu kallon mu a daidai wani lokaci dama wanda za su kalle mu daga baya shin shi wannan kamfani na AIA da me da menene ko irin services ne yake samarwa ga al'umma mala abdullahi a ina jin ya kamata a yi ma masu wari wannan bayani da masu kallo assalamu alaikum warahmatullah shi dai wannan kamfani katafaren kamfani wanda ya kunshi ya haɗu mai suna aia joint business group kamfani ne wanda yana la'akari da mutane wa'anda zamanantakewa wadda ya kamata duk inda kana abubuwa na rayuwa a ce akwai ko da yaushe akwai sauyi kuma akwai canji abu ne wanda al'umma ke so kasuwanci ne wanda suke so kuma su aka a hannu a kuma wanda ake yi yanzu kamar business in kamar wannan join in ma na muna gabatar da irin decoration wurin kawata wurin wuraren bukukuwa tun daga taron aure taron suna taron haihuwa taron ma siyasa da ya sauransu sannan a gurguje shi ma tun daga nan ya tsaya ba kamfanin bancin gehen akwai kuma gehen inda yake gabatar da sau nau'i ire-iren abintayi daban-daban na zamani kala daban-daban wanda muke gabatarwa shi ma gurin buki hakanan kuma kamfanin ya kara da tun daga wurin ɗauke-ɗauken hotuna bidiyo ya na sha'anonin buki na lamuran yau da kullum duk ya haɗu ya yi yana sabin ɗin wannan mutane to masha Allah masu rabu kun dai ji irin abubuwan da shi wannan kamfani na AI yake iya samun ma al'ummomin jihar Zamfara da ma na wajen jihar Zamfara da duk wanda ke iya bukata da ta sanya yana neman zai yi buki kasancewar shi buki abu ne wanda lokaci ne yake zuwa ya wuce kuma kowa zai so ya yi shi cikin wani yanayi wato abin da bature yake cewa grand style a yi shi cikin yanayin da zai kawatar kuma duk lokacin da aka tuna za a yi farin ciki da annashawa kuma kowa ya san cewa buki ya kunshi abubuwa kamar irin samar da abincin da za a ci shi kan shi wanda za a yi tara a kawata shi da kuma ɗaukar hoto domin tarihi da kuma yaɗawa wanda shi baya kusa aka yi amma zai gani hmm. wannan shi ya bada da tunani da kuma hikima ga su nan bayan Allah guda uku wanda suka kirkiro wannan abu domin ci gaban kansu da kuma al'umma na jihar Zamfara kuma muna fatar Allah zai sanya hannu a ciki yayi jagora a cikin wannan ita haɗaka da kuma kokarin yunkurin ciyar da kai gaba kama ishaq mun san hidima tana iya kama dan zamfara yana zamfara tana iya kama dan zamfara cikin zamfara amma kila za a hidima a kauran namu da ne ba gusau ba shin ku daga bakin ina da ina ne kuke iya zuwa ku tabbatar da ku samar da waɗannan sabis din naku masha Allah Abdul Malik kamar da ka yi bayanin cewa a hidima tana iya kama ba zamfara ba ba eh, local government ba ku sau ɗaya ba da ƙananan hukumomi to wannan kamfani na AIE ko ina ya game duniya ma za a ci ko ina fa ko ina <laughs> <laughs> saboda yanzu wani na Kano ya misali eh. ai idan bari in baka misali yanzu idan aka ce dangote eh. a Najeriya duk wanda an ka bude kamfani an ka ce dangote eh. ya san kamfanin dangote kamfanin dangote services ne ba jihar Zamfara ɗaya ba hmm. services ne ba Kano ɗaya ba hmm. services ne ba Kaduna ba ko ina duk duniya akwai da zaka je zaka samu product din dangote to kama haka ne AIA da eh, Joint Business Group ya gama ko ina kuma ko ina za mu iya ma'aiki za duk inda aka kira mu za mu iya zuwa mu maka aiki kuma cikin farashi mai sauki mutane za su ga cewa ai an ce kamfani ne kuma haɗin gwiwa mm. to kila muna expecting din kila idan mun kira su za mu ɗauki wasu makudan kuɗi mm. mu bayar eh. wannan kada ya tayan mu mutane da hankali <laughs> eh. wannan kamfani namu eh. za ya zo ya yi sabis din sabisin din shi idan ka mm. kira shi a maka abu da sauƙi da rahusa ba mu duba da irin halin da muke ciki hmm. ko yaushe kamfani ya ga ko irin maye mayan kamfanona za ga ana diban eh, eh, yanayin economy ɗinka da wasu abubuwa to mu wannan kamfani duk da ya kama za mu iya zuwa ko ina ne hmm. mu maka aiki kuma cikin farashi ƙarin daɗi ina ba masu kallon mu albishir cewa eh. yanzu alal misali idan buki ya tashi a matsayinka na ango ko a matsayin ki na uwa amarya ko uwa amarya sai kin je kin dauko kila mai decoration mm. mai decoration din nan sai kin je kin biya shi kaza kila mm. kina bukata a yi services din abinci wurin a ci abinci mm. irin na burgewa aje dishes ka san mutane ana son <laughs> eh, eh, saboda zamani saboda zamani kila akwai abubuwan da ake so na burgewa a aje a zo a dan ci abinci ah to biki bai kila sai da hotuna kila ina bukata yanzu dan short video din nan da ake highlight mm. wanda ake turawa a YouTube a facebook a instagram mm. a tiktok ila za a ga buki an haska buki ya yi kyau a ce kai wani bukin wani ya yi kyau mm. da sauransu ko kuma kina buƙatar a yi maki wani documentary na bukin wanda ko shekara ashirin za ka yi ɗaukowa eh, ga wannan tarihi tarihi a aji tarihi so idan ka ɗauko wannan kamfanin ɗungurungun zai maka komi cikin sauki to masha Allah kamar yadda aka ji daga bakin Ishaq Tukur dan kullu wato CEO na dan kullum kenan wato shi kamfanin kam zai maka abu ne wanda insha Allah ko tsawon shekara nawa aka yi sai an yi farin ciki da muna ta kasancewar an yi mu'amala da shi to ma kafin mu bude layi da yake bisa al'ada cikin shirye-shiryen dan kullum mukan ba da dama ga waɗanda ke kallo domin su shigo su tambaya ko su nemi wani ƙarin haske ko wata shawara a cikin shirye-shiryen mu haka ma yau ma kamar kullum Allah ya yarda nan da ɗan lokaci kaɗan za mu ba da ita wannan dama domin shigowa ga ilahirin miliyoyin masu kallon dan kullum online tv a cikin kuma wannan shiri na mu koma kasuwa to amma ina so in tambayi shi abdulmajid aliyu a kaga mun lissa kun lissafa abubuwan da kamfani ke yi cewa ana samar da abinci ana gyara wuri a ɗaukar maka hotuna ko kuma bidiyo bikinka shin duk lokacin da mutum zai yi biki sai ya jira maku ayyukan duka ko kuwa yana iya tsami aiki guda kawai ya ba kamfanin ku kila yana da wani dan uwan shi ko wani kamfani can da yake so ya mu'amala amma shi kawai ya haɗu da kila tsarin hoton ku ko kuma a tsara abincin da kuka taɓa samarwa wani wuri shin yana iya tsara ɗauke abinci kawai ya ce a ni na ba wannan kamfanin AI abinci ne kawai ba tare da sauran ayyuka ba ko yaya lamarin yake mm, masha Allah alhamdulillah ala halin dai a kowane lokaci da harkar tafiyar wannan kamfani namu dukkanin abun da kake bukata hmm. kamar yadda ka ce wani in kana da bukatar misali za a zo a maka sabin na abinci ne hmm. ila ta kan iya yiwuwa kana ganin expensive ya dan maka sauki akwai wani wanda zai iya ma wannan lalura da eh, abincin wato tsada kenan kana hanyar kila za ka kashe kuɗi da aka ci to mu za mu iya zuwa a maka sabin na abinci haka kowa ya zauna inda yake kuma a ayatar da abun hmm. a jiya a isko ka a baka cikin tsaro da natsuwa da kwanciyar hankali kuma sha Allah ba tare da samun wata matsala ba a hakan kuma idan mutum yana son kamar yadda ka ce ɗaya daga cikin abubuwan namu na <clears throat> na kamfanin namu hmm. kamar idan mutum na buƙatar kamar decoration da ka ce za a iya mashi ko idan yana buƙatar kila ya zo da wasu ababe ya cire biyu daga ciki yana son guda mu duk za mu iya zuwa hmm. saboda mu kaɗan mai albarka muna neman shi ko ina ne eh. Ina dai fatanmu mu samun haɗin kai kuma muna neman al'umma su ƙara taya mu da addu'a haka kuma burin mu matasa su miƙe mu samu ci gaba ga wannan kamfani namu da kuma sun musulmi baki to abdullahi sidi umar a kasan duniya lokaci ne ake ciki wanda mutane suna ji a jiki kuma wani lokaci yanzu ma za ga an yi haihuwa wata ta ce kai zanen suna na a dakatar da shi to shi zanen suna shi an ka fara ma wannan kuma kamar yadda yanayi ke bayarwa wasu hasi sun kai ga aure sama a bahaushe ce sarri sanar hauka su da miyau mm. to ba mu fata a kai ga haka nan muna fata Allah ubangiji ya kawo saukin al'amura a koma ga taron nan ne da an ka saba abubuwan da aka saba a yi a kamar ku yanzu duba da irin yanayi ya yanayin farashi na ɗauko ku kuyi aiki yake yawa ƙara haɗa wanga kamfanin mm. shine ƙara tausaya ma mutane da ƙara sauƙaƙa masu mm. saboda yanayin ne wanda mun ka shiga tsadar rayuwa kuma wani yanayi wanda an ka shiga na rashi mm. na kuma wani hali mm. to duk alakulla halin ka zo da muna buƙata. kamar yanzu kamar yadda ta bayani ni suna nake zan yi kuma sunan nan ya ban da ƙarfi amma kamar ga abun da nake so yi to kamfanin dama zai zauna ya diba gani iya ƙarfinka zai yi ma aiki zai ma sabin kuma sha Allah wannan aikin da zai ba ma zai dimo adadin abun da zai baka dan shi unhanin kamfani duk lokacin da ya yi abu to ba wai don abun da ka bashi ba a yana kallon achievement gaba hmm. kuma yana kallon abun da zai yi gaba daukakar da zai samu ba za mu yi in ma ka ba mu kuɗi za mu ba za mu diwa irin adadin kuɗin da ka ba ba za mu iya hima working akan abin da ya kuɗin ka wato za a samar da sabis ɗin da ya ma abin da ka biya domin a kayatar da lamarin ya zama cewa ka ga ya burge ka wanda zai bada dama shi ma wani ya zo yana nema sosai sosai to wannan ke to muna godiya bisa wannan bayanai kuma a daidai wannan lokaci muke son mu tsallaka mu ji ka san dama ta harkar rayuwa ga ko menene aka fara sai an cimma nasarori kuma sai an cimma kalubale a cikin wannan tahiya a ishaq dole sai an fara ma samun challenge wasu lokuta kayan a samu nasarori domin kuma lokaci an ka fara nasara challenge in wato kalubalen da ke tahowa daga baya sai zama yana iya girgiza lamarin ma kuma ya wace lamarin gaba tun farkon fara wannan tahiyar wanda yan challenges ne wato yan abubuwan da suka zama kalubale ga ita wannan haɗakar da ma kafuwar shi wannan kamfani me za ka ci game da shi wannan abdul malik eh, idan aka yi magana kalubale. Dama ita lamari na rayuwa tana tafiya da abu biyu ne. Hmm. Duk inda mutum ya ce zai yi abu dole sai ya fuskanci kalubale kuma akwai nasarori kuma da kalubalen kamar yadda na faɗa maka shi. So gaskiya kamfanin AIA eh, Joint Business Group ban tunanin akwai su kalubale da ya fuskanta sofa dai duk da ai kalubale ya zama kagan mu da kake gani hmm. alhamdulillah eh, mun bayyanci juna <laughs> ai ka ka ce alhamdulillah ta riga ma ta bayyana eh, da malamai sun ce eh. godiya Allah ana ganin ta a cikin aikin ka ana ganin ta ma a cikin abin da ka sa hmm. ana ganin ta cikin mu'amalar ka so kaga kafin ma ka ce alhamdulillah ka buɗa daga duban ku an san cewa lalle AI din AI ce so lalle kamar da kace so a gaskiya Eh, bai wuce in kalubalen kaɗan ba ne wanda tsina mutane za su ga cewa ai wai ba babban kamfani ba ne irin hmm. kamfanin yana abin nan a duk daga fari tun daga farko akan tashi za ga yaro za a haifi jariri ba zai iya magana ba zai yi rairayi daga rairayi ya fara tafiya haka al'amuran yake amma kuma idan ka duba karami ka ɗauko maybe amma zai maka abun da ya da babba ma bai maka ba ka fahimta yanzu na ɗauko aia da uh, joint group uh, business group hmm. wurin event ina an zo an ga an yi decoration wuri ya yi kyau hmm. an zo an ga an zube dishes hmm. ana sabin na abinci <laughs> kasan an zo ga photographer na hoto ana ɗan abubuwa kasan mu Allah haure mu musamman farawa da ko ina ma dai zance tunda ko ina na suna kallon ana son dai biki dai yi kyau so sai a ga ah ai ina kuka ɗauko wannan hmm. wani kamfani ne zai muku wannan aikin ko hmm. za su a mun je kano ne mun ɗauko wani kamfani ko za su za su aza mun je wai sokoto ne ko mun je abuja hmm. nan ko dan eh, karamin mai albarka <laughs> saboda haka gaskiya irin waɗannan wannan shine kaɗai dan kalubale mutane mutane ku gwada ku ga ku ba ganin cewa an wuce wannan abinda kuke expecting din karara za ka ga sun tashi abubuwan da ba ku tunani sai ku ga an muku su to gaskiya waɗannan shi ɗaya ne ɗan ƙalubale kaɗan da muka fuskanta amma yan bane shi babu wani mu ƙalubale alhamdulillah muna sabisa ɗin mu lafiya lau hmm. alhamdulillah to kamar yadda kace ƙalubale ne wannan ba ga haɗan kullum ba ba ga AIA ba ba ga sauran kasuwanci mahi yawanci ƙalubale ne na al'ummar mu kuma musamman ma a arewacin mu akwai wata karin magana da hausa ake wasu ke ce bokan gida bai ci mm. to muna tabbata masu da kenan yanzu bokan gida shi ke ci saboda ko dai ka ɗauko mutum misali a ce ka ɗauko shi da kano domin kawai zai maka decoration kai za ka samu shi da masauki mm. kai za ka ba shi abin da zai ci so dole ka taimaka lallabe shi saboda ka dauko bako to ya kake nan idan abun nan kila yana nan cikin tudun wada gusau ne ko yana nan samun waya da zaka dauka kira gobe muna bukata kaza ga ka cire ma kanka wani farashi na misali samun musu da masauki ka sauke ma kanka nauyin wani abu na samun musu inda za su kwana abincin da za su ci so yanzu ga lokacin da muke ciki tabbas muna ba mutane tabbacin cewa bokan gida kam zai ci insha Allah idan an yi huda da iyayi kamar yadda muke iya gani kuma kamar yadda muka ji bayanai a ah, idan na dawo ga kafin mu bude kira wato ah, zan so in ji daga shi abdulmajid aliyu a ah, tun fara wannan kamfani a ya kake ganin karbuwa da nasarorin da kuke samu idan kun ta yi mu'amala da mutane kuma irin a bayanan da kuke ji ga mutane lokacin da kuka samar da wani sabis daga cikin abubuwan da kuke yi alhamdulillah gaskiya akwai nasarori sosai so da ma akwai 'yan bukukuwan da muka yi daga baya daga baya kamar like irin 3 months da ya wuce mutane za ka ga wata uku hmm. ba a ma jima ba yanzu haka shekaran jiya akwai program ɗin da muka yi eh. na wasu daga waje ma suka zo na 'yan chinese ne suka zo za su koma gida sun bude wani kamfani ne na wani harkar drinks an kare eh. an ka zo ana bukatar salinsu. ana bukata a yi sami insu da yanayin abincaccakin su a haka kuma muka yi kokari eh. aka zo aka musu decoration aka tsara musu har dai ma yanayin dan yaran da suka yi suna dan chinese ne wanda eh. abin da suka ci amma a haka ne ka dan nunnuna musu eh, wannan wannan yana cewa yes yes yes yawa na samu kuma na wayan musu da kai hmm. so ina son in kara maka da haske cewa hmm. to ba chinese ba ba bature ba ba wane ne ba kowa zo yau hmm. ko a ina ne za mu iya zuwa mu gabatar mushi da aikin haka kuma insha Allah cikin farin ciki kuma cikin jin daɗi hmm. kuma tare da natsuwa da kwanciyar hankali a wurin nan a yi a lafiya haka kuma alhamdulillahi muna samun ci gaba sosai wallahi bisa haka ma mun kai nazarin haɗakar junanmu eh. saboda aminan kamar muke tun daga baya kuma Allah ya ƙara mana ɗaukaka a ciki to amin amin wannan kenan kuma tsawon lokaci an ji mu tare da masu kamfanin AI development service daga tashar dan kullum tv mai yada shirye-shirye a kan tashar a youtube da kuma a kan sashen sada zumunta na facebook da ma sauraron wurare kamar yadda muka alkawanta ga masu bibiyar wannan shiri cewa za mu buɗe layi domin ba ku damar shigowa domin gabatar da wata tambaya ko ba da shawara ko wani korafi game da services wato a ayyukan da shi wannan kamfanin na AIA yake samarwa duba da irin mu'amalar da aka yi baya da wadda ma ake tunanin kullawa nan gaba su yanzu wannan lokaci Allah ya kawo mu daidai lokacin da zamu ba da dama a kira a kan lamba 0703745431 wato 0703745431 wannan ita ce lambar da za ka iya kira domin shigowa cikin wannan shiri da ke tafiya kai tsaye a fejin dan kullum online tv a kafar yada shirye-shirye ta facebook a daidai wannan lokaci kuma ina ganin lokaci yayi da za mu ba da damar ga dukkanin wanda ke saurari wanda zai iya kira a daidai wannan lokaci domin ya ba da tashi gudunmu. amma kafin nan za mu yi kira da jan hankali ga mutane a bisa tsarin ita wannan tasha na dan kula online tv sani cewa kamar yadda suka ci ga wannan matasa cewa abubuwa ana fara su daga wani wuri kuma insha Allah idan an daure za a cimma ita wannan a manufa da ake su wannan yasa dole mu ƙara kira ga mutanen mu kuma baya tabbacin cewa kamar yadda kuka ga wannan matasa sun tashi tsaye sun fara sun assa wannan kamfani to kai ma kana da damar da zaka zauna dama umfanin ilimi kenan ka aiki da shi ka kirkiro wani abu ka yi nazari ga kira na farko mun samu assalamu alaikum wa rahmatullah barka da wannan lokaci barka da kasancewa da dan kullum online tv a daidai wannan lokaci dawa muke to wannan kira mun rasa shi a ga kuma mai kira na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah barka da wannan lokaci dawa muke tare da shi barka da kuna magana da honorable hamza balabeji honorable hamza muna maka barka da shigo a cikin wannan shiri da muke gabatarwa kai tsaye kuma menene karin bayan da ake nema ko kuma tambaya a cikin wannan shiri da ake yi so alhamdulillah wanda na ga ana ta tambaya a shi wannan kamfani kusan kwana uku zuwa hudu da suka wuce to kuma ganin wa'inda suke jagorantar wannan joint business wata cewa da shi ne kuma yan babba ma da tabbas wannan tsari da suka shirya ko kuma sha suka yi da karamin abu bane suka yi domin ka ci gaba da kuma inganta musamman su. Hmm. to shi ne na kira domin in ƙara dindina gare su tare da ba da shawara a kan wannan business da suka kulla ubangiji allah shi ta masu jagora Allah Ubangiji shi kawo arziki mai albarka. Kuma Allah ya sanya mu wannan kasuwanci albarka shi ne kawai na kira in masu fata alkhairi. Kuma Allah ya lafiya lafiya. To masha Allah muna godiya Malam Hamza Bala kamar yadda ambata kuma muna godiya da bisa shigowa a cikin wannan shiri da kuma fata alheri a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka ambata dai a sifili bakwai sifili uku bakwai hudu biyar hudu uku takwas daya 0703745481 ga mai kira na gaba a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da wannan lokaci kuma da wa muke tari na'am sai ka dan daga murya da wa muke ciki sunana ahmad yallo bashir Ahmad Bello Bashir barka da kasancewa da shirin dan kullun online TV na mu koma kasuwa muna fata ana bibiye da mu. Lallai muna bibiye da shirin yanzu haka. To masha allahu menene a taka gudunmuwa a cikin wannan shiri? Eh gudunmuwa da na kira da bayan dama na kira ne ni fata alkhairi. To masha Allah. Da wannan movement din da aka dauko mm. kasancewa gaba ɗaya wanda ke yin fito da matasa ne. Mm. sannan suna ba da muhimmanci a bangaren kasuwanci da sauransu haka ubangiji allah ya sa musu hannu ciki ya ba su duk alherin da ciki abinda ba a mata allah shi kare shi allah ya sa alkhairi shi Dawa na kira ni in yi murna in barka da aiki na ji daɗin wannan program sai Allah to amin amin muna godiya ga ahmad muna godiya kuma a bakin namu suna tare kai kuma suna godiya bisa wannan gudunmuwa da addu'a da fatar alheri da kake yi a cikin wannan shiri ga mai kira na gaba assalamu alaikum to wannan mai kira mun rasa shi a da wannan lokaci musa masu kallon mu a har yau dai ana tare da dan kullum online tv wadda yake kawo ku wannan shiri na mu koma kasuwa kuma lokacin da muka ba dama ga masu kallon mu domin su shigo su yi tambaya ko su bada gudunmuwa a cikin shi wannan shiri da muke gabatarwa kai tsaye a fejin dan kullum online tv da ke a kafar sada zumunta ta facebook kuma a wannan lokaci yana wannan shiri yana zo muku tare da gudunmuwar ah, wakilin jaridar tsuntsuwa da ke da mazauni a jihar kano wato malam anas ya'u gusau wanda ke tare da mu kuma ke bada cikakken gudunmuwa domin zuwa wannan shiri ah, assalamu alaikum asalamu alaikum asalamu alaikum to ga alama wannan wannan mai kira bai san ah, ya riga ya kama ba muna fatar za a mai da hankali akan sifili bakwai sifili ah, bakwai eh, uku bakwai hudu biyar a ah, hudu uku takwas daya domin kira a shigo cikin wannan shiri a ba da gudunmuwa domin za mu ɗauki kira kamar daya ko biyu domin a komawa duk jin karin bayanai assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah barka da shigowa cikin wannan shiri kai tsaye da wa muke magana bashir bashir yusuf guso barka da kokarin kasancewa tare da dan kullum online tv muna fata ana bibiye da mu a cikin wannan shiri to masha Allah me yasa na'am muna fatar malam bashir yusuf zai dan daga murya domin saurari masu saurari su ji abin da kake faɗa to amin amin to muna godiya kuma muna fatar ga masu kira a daidai wannan lokaci da da Allah daga murya domin miliyoyin al'umma suna tare da mu kuma suna sauraren a wannan shiri a daidai wannan lokaci a daidai lokacin da muke fatar kiran ɗauka ɗaukar kira guda domin komawa ga ainihin sauran mutane waɗanda ke mu domin su ji sauran bayanai ga su masu mu a kowa masu bakin namu a daidai wannan lokaci. alaikum. salamu alaikum barka da shigowa a cikin wannan shiri dawa muke tare ta masha Allahu da muna sauran ka me gudunmuwar taka musamman da wallahi ba a jin abin da haka faɗi a cikin wannan ƙoƙarin ba da gudunmawa za ka ɗaga murya me sunan mai magana saifullahi saifullahi saifullahi aliyu muna fatar ana bibiye da mu to me ka a cikin wannan shiri namu na yau Mene ne da menene shawar da kake kokarin ka bada to shawara ko ka dan kara daga murya sai kullahi ba ah, mijinka ko ga dukkan alamu dai gaskiya ah, muryar tashi eh, tana da abin nan ah, karanci ko kuma wayar da yake amfani ita akwai karancin a sauti da muke iya ji da rishi wanda za mu so idan mai kallo ya kira ya ba da ya buɗe baki domin yin magana sosai a kuma ji abin da yake ana iya kira mota sifili tara sifili bakwai uku hudu shida shida takwas daya sifili domin shigowa a cikin wannan shiri kai tsaye da kuma ba da gudunmuwa kamar da na ambata sifili tara sifili bakwai uku shida shida takwas ɗaya sifili lambar da zaka iya shigowa ciki ne a daidai lokacin da ya rage muna domin ba da gudunmu a cikin wannan shiri abdullahi sidi umar kafin mu samu kira na gaba bari mu ɗauki wannan kiran mu ji naziru to sakon da ya turo dai ba zai samu kantuwa ba a daidai wannan lokaci ina fatar za a sake kira akan sifili tara sifili bakwai uku hudu shida shida takwas daya sifili domin ba da gudunmuwa abdullahi sidi umar a hanya ta wace hanya ce za a iya tattubar kamfanin aia a lokacin da ake bukatar samar da services na a wace hanya ce za a iya tuntuba aia muna za ku iya samun mu a mazauninmu tudun wada premier road gudan jan yau na'am don za ka iya samun wannan kamfani haka ko kuma za ka iya kira mu nomba wayoyinmu mu eh. wanda suna dauke daga cikin stickers ɗinmu mu, mm. ko kuma za ka iya bibiyar mu mm. ta website kamar shi dan kullun tv duk a hanya ta wadda saukaki wanda za ka iya samun mu za mu iya masajin idan ma ba za ka iya zuwa ba ko irin wa'anda a kamar yadda mun kai magana wa'anda wajen jahohi mm. su ma za mu iya chatin da su kuma za mu iya tura musu kalar nau'in service inda muke yi tun daga decoration mm. photo catering da dai sauransu ta nan ma za mu iya abun nan magana da su mm. to masha Allah kamar yadda hausawa suke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa kuma abun da ake sa rai wanda ya yi abu shi ke da bayani a kai ne ishaq ya kamata a ce kun yi kira ga matasa 'yan uwanku domin su tashi tsaye su fara wasu abubuwa amma kai kafin mu kawo dawo gari ka ishaq bari mu gani shi abdulmajid aliyu wani kira za ka yi ga 'yan uwanka matasa waɗanda yanzu haka suna zaune kuma ba za a ce babu abubuwan da su yi wasu samar da wani abu kansu samar da wasu amma suna can kwancin su gida sai dai su yi wanka kamar yadda kai wanka kaga yanzu kai kai CEO da duk inda ka shiga babu matsala <laughs> wankan ka ya sai koda eh. amma yanzu misali wani za ga ya ciwo kwalliya irin taka kuma in ka tambaye shi ina yake aiki babu me sana'a shi sakamakon ma babu in ka matsa mishi ce kana binciken da bai da wata rana saboda don me za ka tambaye shi wani kira za ka yi ga matasa domin su tashi su kirkirar da wani abu kamar irin naka eh, alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan magana taka ƙara kiran da zan yi ga matasa hmm. yau gada ka ga wani yau ya sa babban riga ko ya sa wani babban kula kai baka kai wannan baka san ta yadda ya kai wannan matsayin baka ce a nan take sai na kai hmm. to shi ke wahalar da wani matasa haka ina son yi kira ga matasa don Allah komi karancin kasuwanci a miƙe don Allah a mai da hankali da shi komi karancin shigar kare na shi dan yau kasuwa komi karancin ta idan ka dage gare ta Allah zai maka daukaka cikin ta so da yawa mafi yawa idan ka gan mu nan mu a haka ka gan mu tsatsafa so a wurin kasuwancin mu idan ka ga mu kila ko naira ba ka siya za mu je mu sha kuɗi mu ya mu je mu je mu yi aikin mu nemi halafin mu muna zuwa wani lokaci ko karyawa ba ma samu cin abinci ba amma mu je mu yi haka mu nemo alherin mu mu dawo so da yawa mafi yawancin gaskiya shawarar da zan ƙara ba matasa har dai matasa namu hmm. na nan ne gari don Allah komi idan ma haka na da bukata yau idan haka na da bukata na son kaga ka kasance ka shiga cikin wannan kamfani namu hmm. mu haya buɗe ciki. haka abin da yasa nace ma haya buɗe ciki. duk ganin fil ɗin da kake so ka koya hmm. to shirye muke da zamu iya koyar da kai mu dinga fita da kai aiki mu baka aikin da mun ga ya dace da kai kuma kai ma ka iya haka taimaki wani don duk a haka muka taso kowane mu nan yana da wanda ya koyar da shi hmm. amma a haka muke so mu ma wasu su koma karkashin mu mu zama muna taimakon su to idan ana haka sai hadaru an ci gaba to kuma muna ina ƙara kira da Allah ga masu kuɗin na wannan jiha tamu akan su nemi Allah da manzonsa da Allah su dinga taimakon al'umma matasa a bar irin nuna masu ra'ayi kan har yadda za su je su kashe kuɗi ba ta hanyar kasuwanci ba mm. kamar yanzu dai ina insha Allah mun dan samu ci gaba a wannan jiha kuma muna kokarin insha Allah za a samar da irin kamfanona na hanyar kasuwanci mu ma ga kamfani namu yana ciki kuma buɗe yake mm. hanya buɗe take zaka zo ka iya rijista da mu mm. ka saya forms kuma ka shiga mu dinga aiki da kai mu dinga taimakon ka hanyar da za ka ka taimaki yan uwa kenan da aka arziki kuma Allah shi ƙara mana jagoranci eh. kuma saurare muke muna jira eh. kuma sai an sa hankuri ga harkar rayuwar duniya masha Allah to kamar yadda ka ambata sai an sa hakuri ga rayuwar duniya tabbas haka yake da yawa akwai matsalolin da muke fuskanta a nan jihar Zamfara musamman wajen fara sabbin kasuwanci zaka ga an ɗauko abu rige-rige an fara amma hankurin sai ka ga kayan a kai ko ina wuri ya lalace mutum ne zai zo ya kashe kuɗi ya buɗe shago ya gyara shi ya decoration ya komi decoration din ma da an haka shi mm. shi kanshi wani abu ne bayan kuɗin da aka sa dukiyar mm. amma a zauna a yi hankulin a gane cewa shi kasuwanci yana da matakai matakai ne su kuma mutanen mu suna ɗaukar yadda ka san a ce Eh, kalman nan da ake cewa idan Allah ya so abu ya faru kawai cewa zai kasance ya kasance to tunanin da suke ma <laughs> kasuwanci kenan sai ka ga mutum ya zo ya fara kasuwanci kawai abin da ka tunanin na sami miliyan guda ko da shekara za ta wa kuɗin zama miliyan biyu ko miliyan ɗaya da rabi kaga wannan tunani ne kamar kana cewa abu ya kasance ne wanda ba haka yake ba akwai abubuwa da yawa kamar yadda ce akwai kalubale akwai nasarori akwai abubuwa da yawa cikin kasuwanci eh, sa haka ne za zaka wa matasa game da su ya haƙuri su bi abubuwa a hankali a hankali da ma na al'umma jihar zamfara waɗanda ke da tunanin fara asasa kamfuna domin ni yanzu inda zan baka list zan baka list saboda kamfani hamsin wanda sani sun fara sun bari mm. an fara an watsa an fara haka mai ka fara lafiya lau wadda ce an yi hakuri an bi abu a hankali sai ga an watsa wani kira za ka yi ga mutane cewa su bi abu a hankali kuma su yi kokari su yi hakuri domin cimma nasara kamar da kuka cin mata to alhamdulillah kamar da eh, shi abdulmajid ya yi bayani mm. ah, ita dai duk abu da kaga an yi an cimma nasara ko an ya ci gaba ba zai taba yiwa ba ba tare da hakuri ba yanzu yanzu daɗi bai zuwa abin da nake kira ga matasan mu musamman alhamdulillah jihar zamfara yanzu muna da matasa kuma an fara ganewa saboda za a ga gwargwado yanzu ana ɗan sana'o'i daban-daban hmm. amma matsalar da mun ka rasa shine hankuri hmm. sannan akwai wani matashi da aka yi da aka yi fire da shi just recent eh. recently shekaran jiya eh. da wankin mota ya biya mu kai na kudda alƙalam university matashi ne zai ji je wankin mota idan ya yi wankin mota abinda an ka bashi yana tarawa abinda an ka bashi yana tarawa da wa'annan kuɗin ya ka biya maka kai na restitution din makaranta so kaga matasan mu musamman matasan jihar zamfara muna da talent mm, muna da akwai kirkira ga kai mm. akwai abubuwan da ya kamata matasa na jihar zamfara mu taso domin mu inganta abun mu kirkiro wannan sana'o'i da kaga ake rena na wankin mota yanzu ake wankin mota na abu ne mai tsada ka gani to yanzu in ka diba ga wata kila za a baka dubu talatin mm. akalla a karamci yanzu in kana wankin mota kila kullum ka wanke mota ɗari biyar wagaggayi ne so nawa za mota nawa za ka wankewa har da yanzu wanga lokacin da ake cikin lokacin damana hmm. kaga at least in dai dan matashi kake da in kana da iyali dai dubu biyu dai ko dubu hudu yanzu dai sun ishe ka dan cifanen gida dan ji daɗi eh. so in kuma matashi kake singul ɗan eh, dai wa'annan kuɗi su dan ishe ka dan shanawa ka gane so gaskiya matashin jihar zamfara wallahi Allah ya hore mana basira hmm. duk an ka sa dan jihar zamfara cikin wani aiki za ga yana kokari yayi da da ake kira mana muna da yawan ƙarya to yanzu ƙaryar nan ta rage matasan mu yanzu ai lokaci ka bada kare to eh, to ragewa ta yi koko dai ƙarya ta ƙare ta ƙare yawa to ta ƙare to kamar da eh, ina kira ga matasa malam da mu tashi tsaye domin yin sana'o'i da kuma dogaro da kai wannan kamfanin da kake gani hmm. ba mu sai ina za ta kasance ba Allah ubangiji ya sanya mu na albarka to masu kallon mu kamar yadda kuka ambata tsawon lokaci muna tare da kamfanin AIA Joint Business wanda ke samar da sabis wato taimako ko tallafi ko ayyuka irin na kawata wuri domin biki da kuma samar da abinci da kuma daukar hoto ko daukar bidiyo wanda shiri ne na kamfanin dan kullum online tv domin zaburar da matasa da komawa ga abin da ya kamata kuma ya kamace su kamar yadda kuka ji muna tare da tukur ishaq a dan kullum ishaq tukur dan kullum ceo na dan kullum online tv da abdulmajid aliyu ceo na disalmat da kuma abdullahi sidi umar ceo na abdullah events and decorations wanda daidai wannan lokaci za mu koma ga shi ceo abdullahi sidi ka dai je kiran duk da aka yi ga matasa kuma ka ji abinda ka suka ce to amma kamar yadda suka ce dauriyat ta matasa kullum ita ce adda matsala ko kuma ya hanci matashi ya kamata fa ka fara wani sai ce to ina ga jalli kai wani kira za ka yi game da yaya za a yi mutum ya yi kokari cikin babu ya matsa ya fara domin bai san wani irin taimako Allah zai yi cikin wannan abin da ya fara to alhamdulillah ala kulli hal in short ma zan ba da misali kamar ni da rayuwata alhamdulillah na taso ko da na taso lokacin da ne jlc allah ya ma ya rasuwa ina wato kana ƙara ƙaramar secondary ke ina ƙari ina cikin ban ma ƙari ina jst ya yi rasu su amma duk da haka nan niya na zan maraici ya taso min inda wani daga lokacin zai ga ai gatan shi ya ƙare saboda mai yi mashi baban shi ne kuma babu shi amma na yi haƙuri da maraici na kuma na ci gaba da fatuka taya zan ci gaba da karatu na farko taya zan ci gaba da neman wani abu wanda za a ce zan dogara da kaina ko kuma zan iya taimaka ma ita mahaifiyata wadda nake tare da ita alakulla halin na ci gaba da bubbuge-bubbugen rayuwa tsawon kusan shekara bakwai hannun na zo na gama secondary school ni je ni shiga ni tashari kuma da mi duk da sana'a saboda mi ko da mahaifina rasu ban tsaya ba ta za a yi in samu can in samu nan in haɗa nan saboda mi in ruha ba kaina asiri kuma in dogara da kai mm. na yi karatu yanzu na yi karatu har na ƙare kuma har ana a kan yi. dan mostly matasanmu suna da wani abu guda mm. kamar yadda abokina ya magana suna da son rayuwar fafata ko buɗawa ita kuma rayuwa ba ka yi mata haka komi za ka mata ka bi ta a hankali a hankali haka cimma wata gaba wadda ke so ka cimma alhamdulillah ni matashi ne in ga gwamu duk matasa ne kuma masu ƙananan shekaru amma duk da haka nan ba mu tsaya nan ba kowa cikinmu yana ƙoƙari ta ya za a yi ya biɗa ta ya za a yi nema ta ya za a yi a cimma wani wanda zai zo a ce wanga shi ne ya yi ko shi zai kawo shi ina ƙara kira da 'yan uwana matasa a lakulla halin duk sana'ar da take yi ga da ka taɓa raina ta komi ƙasƙanci komi ƙarancin ta komi ganta ka riƙe ka ci gaba da yi arziki na Allah ne kuma cikin wannan sana'ar da mutum ke yi Allah zai mai buɗi wanda wanda shi bai ma san ta inda zai abun nan kuma Allah zai ci gaba da rufa mishi asiri kuma zai ci gaba da rayuwar shi kuma duk abin da zai yi insha Allah inda ya rike gaskiya da amana Allah zai taimake shi kuma zai ga haske a cikin rayuwar shi to masha Allah a kasancewar lokacin da muke da shi domin wannan shiri na dan kullum live tv ya zo karshe a cikin wannan shiri na mu koma kasuwa kafin mu yi sallama abdulmajid cikin minti daya wani sako za ka aika ga masu kallonka da kira gare su zuwa ga wannan kamfani naku alhamdulillahi ina godiya ga Allah subhanahu wataala sakon da zan aika ga yan uwana shine don Allah mu miƙe mu tashi mu nemi na kan haka kuma don Allah mu dinga sa Allah ga al'amuran wanda komi karancin abu yau ka sa hakuri in ba zan manta akwai ayar da ta zo inna ma al'usun yusra yau dukkanin yanayin da ka kasance ka ga tsanani to Allah zai sauke maka abin kuma dukkanin abun da ka gani haske zai zo maka a rayuwarka a bisa ga yadda dukkan ka ga ku muke kallon wasu da matsayin da suka kai Allah ne ya kai su haka duk yadda kake karami Allah zai kai ka kuma Allah shi mana jagoranci kuma Allah shi ƙara kawo wasu ire-iren mu ko waɗanda na himu dan ci gaban wannan wannan ƙasa ta mu baki dai to masha Allah Ishaq kafin mu ce a gurguje godiya da zaka yi ga ilahin al'umma da suka yi mu'amala da kamfanin ku tun farkon farawa har zuwa zuwa wannan lokaci to alhamdulillah muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon haɗa wannan kamfani da kuma muna mika godiya musamman ga abokanin hulɗarmu abokanin kasuwancin mu waɗanda suna kiran mu ayyuka muna godiya gare su Allah ya saka musu alheri sannan daga ƙarshe ina ƙara bayyana ma ina ƙara kira ga al'ummar jihar Zamfara da ma na ƙasa baki ɗaya wannan kamfani da abu abu kaɗan da 'yan kuɗi kaɗan za mu yi sabisin ɗin kowa insha Allah kada ya tayar mu kowa da hankali hmm. idan kuka nemi da yan kuɗi kaɗan insha Allah za mu biya muku bukatun ku da yadda Allah to insha Allah to ah, kafin mu yi sallama shi abokin wato CEO Abdullahi Sidi Umar wani tabbaci da ba lahirin masu kallo waɗanda ke son su zo su yi mu'amala da ku wani tabbaci za a ba su na cewa a da fil normal ne fa ba wata matsala insha Allah su zo su yi mu'amala kuma za a samu biyan bukata kayan yi sallama eh, za mu ƙara tabbatar musu da cewa ko muna kan yi a kai duk mutanen da muke alaƙa da su ko muke hulɗa da su sun san mu kuma sun san yanayin aikinmu da muke yi kuma muna ƙara tabbar mun san masu da cewa har akwai wani abu da muke ƙoƙarin shiryawa a kai wanda kamar ƙara gara ɓasa ce ga kwastomominmu kuma waɗanda suke ganin kamar abun da suke gani kamar zai musu tsada a'a muna ƙoƙarin ƙara wayan man mutane kai mu sa kuma gara ɓasa a kai domin ƙara tausasa ma mutanen mu da suke son su yi alaƙa da mu da kuma wa'anda suke wajen jiha da kuma najeriya ga baki daya to masha Allah wa masu kallon mu tsawon lokaci an kasance da dan kullum online tv a cikin shirin mu mu koma kasuwa wanda yana daga cikin jerin shirye-shiryen da wannan tasha mai yada shirye-shirye akan tashar facebook da kuma youtube take kawo muku lokaci bayan lokaci dubin godiya bisa kasancewa ta da mutum farko wannan shiri har ya zuwa wannan lokaci a madadin dukkanin uwa da suka tallafa wannan shiri ya zo muku musamman sai saifullahi aliyu dan small da ke tare da mu kuma yake baya tallafi domin zuwa wannan shiri da kuma anas ya ugusau a wakilin jaridar tsuntsuwa da ke da mazauni a jihar kano Malik salihu ma'azu da ya gabata muku wannan shiri daga tashar dan kullum online tv ke sallama ta da addu'ar allah ya kawo mana aminci zaman lafiya da yalwar arziki a jihar zamfara da najeriya a baki ɗaya wassalamu alaikum sai wani lokaci idan allah ya nuna mana